wanda ya kawo mu wannan lokaci akwai yan uwanmu da dama wanda Allah ya karɓi rayuwarsu wanda mun yi wancan ramadana da su gashi wannan ba mu samu sun iso ba mu Allah ya kawo rayuwar mu to Allah ya albarkaci mu a wannan lokaci eh, kamar yadda aka saba dama kowace rana mukan yi karatu sau biyu bayan la'asar da kuma bayan sallar isha'i daidai wannan lokaci kenan ta yau mun yi bayan la'asar ɗin mun yawa ɗaya a karatunmu na yamma wadda yana jin mun tashi eh, ina jin wace sura muka tashi da yamma suratul anbiya'i aya ta 90 da nawa ne 96 ta yanzu kuma za mu tashi a cikin suratul arafi aya ta 32 to kafin nan sai dai dan bayani akan kafafen watsa labarai da muke dani eh, aiki da su amma tare cewa mu mun fi ba da muhimmanci a yanzu a kafa ta intanet musamman facebook wadda gashi na yanzu za a tura shi kai tsaye a lokacin da ake yi wadda kuma shi bai da wani limit ko ina a duniya za a iya kalla za a iya ji za a iya sauraro saɓanin waɗannan gidajen rediyo da muke amfani da su ga tsada ga kuma ba su wuce wani eh, abin da menene ranch mai tsayi musamman ma kamar irin fm din nan sai ka ga ba duka jihar ne ake ji ba sakamakon haka ne ma muka sayi wasu wannan eh, community radios kamar yanzu mun sai na bununu mun sai na jama'are na alkaleri na ningi na azarai sai na turane ba mu gama daidaituwa da su ba don dai su waɗanda musamman ɗan uwan waɗanda ba su da babban waya wadda za su kalla a facebook ko a youtube wadda inda suna da babban waya kusan sayan waɗannan gidajen rediyo ma da ba mu saya ba saboda yanzu komai ya koma kan intanet cikin sauki da a ka da inda kake za ka kalla ba sai kai kayan rediyo ba ba ka je kana sayan wasu manyan batura kana ɗauke da rediyo ba wannan wani ci gaba ne allah ya kawo yanzu akwai rediyo na jigawa um, tasha na freedom su ma mun yi gawo magana da su mun taya dubu ɗari uku suna ce ko sai mun ƙara ne eh, na su ma nasu tun allah samun daidaita su ma damu saka a nan la'alla saboda waɗanda ba su shiga intanet ba su da babban waya don dai su masu amfana ta wannan shine dan takaitaccen bayani da nake so zan yi sha Allah yana ga ba ta da ɓata lokaci ba mu je kai tsaye akan ita wannan sura tamu suratul araf wadda muka kwana a cikin ta kuma kanta za mu tashi aya 32 malam karanta mana muji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إن كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله مرة سركي يتشي كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون wannan aya ta talatin da biyu Allah yana inkari waɗanda suke masa inkarin halattawa da haramtawa wato inkari ne kan inkari su kafirai suna ganin cewa ba daidai ne Allah ya rike haƙƙin halattawa da haramtawa shi kaɗai ba su ma suna son su yi musharaka kamar yadda Allah yake halattawa da haramtawa su ma suna son samu wannan dama su samu dama halatta abinda suka ga dama su haramta abinda suka ga dama alhali a musulunci haƙƙun tahalili wata ne haƙƙun lillahi wa rasulihi haƙƙin halattawa da haramtawa na Allah ne kawai da manzonsa ba wanda ya musharaka ba wanda ya haɗu da su masu waya ɗin nan ku ji tsoron Allah kun san muna cewon haƙƙi na ce abu halal ne ko haram ne wannan na Allah ne ba a bar wa malaman musulunci ba ma malamai na musulunci ba a bar musu su halatta ko su haramta ba su ma suna bin halattawan Allah ne da haramtawan manzonsa amma ba wani malami da ya isa da ra'ayin kansa gundarin kansa kashin kansa ya ce abu kaza halal ne ko haram sai in yana da bakin daga wurin Allah da manzonsa an fahimci wannan to Allah ya halatta abubuwa masu daɗi ya fitar da su a cikin ƙasa da waɗanda suke ban ƙasa to halatta wanda ya yi sai kafirai da sauran mujirmai suna ganin da kamata Allah ya halatta waɗansu abubuwa ba su ma ba su dama su halatta da ra'ayinsu to shi ne Allah ya ce wanda Allah kulka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama man harrama zinata lahi lati akhraja li ibadi waye isa ya haramta abubuwa na ƙawa da Allah ya fitar a ban ƙasa don bayansa muminai kenan ya nuna asali duk abin da ka gani mai kyau a ban ƙasa an yi shi don muminai ne to amma ya kafirai kuma su ma suke amfana saboda inna lahi wasi'a fi duniya rahaman Allah tana da yalwa tana da fadi a duniya fadinta ne ya sa har kafirai ma suke samu amma in ba haka ba wadda suka cancanci abubuwa na kawa na jin daɗi musulmi ne kawai saboda su ne suke gode ma Allah in sun yi amfani da wannan abubuwan jin daɗi na kawan kafirai ba sa godewa to tunda ba sa gode ma Allah ba su cancanci a fitar musu ba kenan an fitar duk abin da kaga kafiri ya samu a duniya nan ya samu ne albarkacin muminai an gane wannan amma a lahira kan ba za su samu ba su kafirai a ah, khalisatan yawmal qiyama wannan kan mu'mine ne kawai don su wuta za su tafi babu sauran samun ni'ima babu sauran samun rahama amma a nan duniya in an yi ruwan sama za su samu in tsoro ta ya fito su ma za su samu in an kawo abinci za su samu duk wani abin da muke samu a nan duniya su ma za su samu amma ran lahira kan ba za su samu ba shi na lake cewa a gaya musu abubuwa na kawa na jin daɗi da Allah ya fitar wa muminai waye sai haramta su wa ta minar riziki. da sauran abubuwa na arziki da Allah ya fitar sutura ne ababen hawa ne gidaje ne ga sunan duk wannan ababe ne na kawa da Allah ya fitar don muminai eh da haka nan sai kafire ma suka samu da haka yace hiya na amanu fid dunya wannan dama asali an yi don muminai ne amma kafirai sun samu ne albarkacin ne, albarkacin rahaman Allah a duniya tana da yalwa har ta game da su wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to sai suka ci wannan amma khalisatan yawmal qiyama ranar tashin kiyama wannan ni'ima da abubuwa na kawa ya ɓanta ne zurra ga yan aljanna su ne muminai kafirai ba su ɗanɗana ba hatta ruwan sha ba da ba su ba hatta abinci ba da su samu ba banda azaba ba abin da su samu Allah ka tsare mu kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ka muke rarraba ayoyi filla filla ga mutane masu ilimi kenan ba wanda zai gano wannan sai mai ilimi Allah ka samu a cikin su ci gaba malam قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يكفي قل من حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبقية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يساك تشوم الله كغيا مسياكي محمد إيه؟ إنما حرم ربي الفواحش دون أبو نقرنا شين فواحش وتقرنا تمغنا ne ta aiki ne wanda ya saba ma shari'a sunansa fahisha jami'insa fawahish barna fasadi to Allah ya haramta duk abinda da zaka yi saba ma shari'a haramun ne rigin wajen zaɓe a ɗauki ƙuri'an wani a bema wani haramun ne Allah ya haramta kuma wanda ya haka zai haɗu da Allah ma'aikatan anak su ne musiba da fitinan al'umma ma'aikatan anec duk wata musiba yanzu da ke fuskantar raba kan al'umma wallahi tallahi su ne su ne duk wani zu da jini an kaji an yi a bayan zaɓe wala su ne sanayi saboda rashin adalcin da suke duk wani maguɗi an kaji an yi billahi la ilaha illa huwa akwai hannun jami'in hukumar zaɓe wannan alfasha ne zu da jini alfasha ne sata alfasha ne arin gizon ƙuri'a alfasha ne zina alfasha ne luwaɗi sata ƙarya ko duk wata ɓarna sunan ta fahisha to kuma Allah ya haramta ta Allah ya haramta dukkan wani ɓarna fasadi corruption haramu ne a wurin Allah kuma mai yi zai haɗu da Allah sai sa yanzu muke roƙonku alhamdulillahi kaya ya tsinki a gindin kaba muna cikin wata mai albarka mai alfarma watan garaɓasa watan ɗaukan addu'a kowa ya addu'a ya Allah duk wanda ya zalunce mu Allah kama shi mu ba muka ce azzalimi ba muka ce azzalimi muka ce ba mu kira sunan wani ba duk wanda ya zalunce mu Allah kama shi struggle is continue wallahi ba da mu taba sulhu da azzalimi ba no compromise no going back Allah ba da mu taba ba Allah ba da mu taba ba Allah ba da mu taba ba Allah ku ta addu'a ku ta addu'a kuma Allah zai karba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roƙe ni don amsa muku shin Allah yana saba alƙawari Allah ce ba saba alƙawari sai sa ni ya yi mana sai sa ni ne ni? wallahi wallahi Allah ya amsa addu'a mutum da kawai lokaci ake jira isa mata of time wallahi lokaci ne Allah yana abunsa da hikima wannan abun da ya faru haka akwai hikima na Allah har yanzu mun ga munafukai mun gansu ba da wannan dan jarrabawa da muka samu wada kowa namu ne ko gane bane to amma yanzu mun ga munafukai kuma inna ma al yusra duk lokacin da kake cikin bakin ciki tara kuma du inna sau na aka ta sau biyu aka ambaci wahala da bakin ciki da damuwa shi aka fara da shi aka biyo da menene sauki yanzu muna cikin damuwa muna cikin bakin ciki me muke tsammani kenan to yanzu kuma wadanda suke cikin farin ciki suna muna suna alfahari suna jin daɗi yanzu kuma suke jira bakin ciki bakin ciki sai sa mu duk lokacin suke cikin bakin ciki to suna da ƙarfin gwiwar cewa an yi kusa farin ciki ya zo duk lokacin da suke cikin farin ciki suna takan tsantsan sun san bakin ciki na zuwa don Allah ce inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra kaga me aka fara ambata usur wahala bakin ciki damuwa to ina muku albishir wallahi da da mai farin ciki in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun الفلك وكلما مر عليه ماء من قومه سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم نعم كما تسخرون ياي in <laughs> من إزجلي ينزو yanzu من شيء جنتكا kun من ba'a wala za mu rama wannan ka'ida ce za mu rama lokaci yana zuwa mutanen annabi nuhu haka suka dinga masa izgili wasu sun ci nasara ana masa ba ana izgili ana ce a ah, nuhu da kafin da kama ka kama ya fi maka wa'azin ba ba suke faɗa ba malam aida wa'azin da kake ta yi ina ruwanka da maganar shugabanci oh mun ji <laughs> mun ji mun ji jahili yana da bakin sa baki a shugabanci amma malami bai da shi ba shugabancin dama na waye ma asali manzo Allah ba farkon shugaba ba na gwamnatin musulunci jahili ne abubakar jahili ne umar jahili ne usmanu aliyu da sauransu oh mun shiru ko mun shiru ko ku cika ranku ba babbaka ku saci dukiyan al'umma kuma ranar zaɓe ku yi amfani da hukumar zaɓe ku yi amfani da 'yan sanda ku yi amfani da duk ƙarfinku don biyan buƙatan ƙashin kanku kuɗin da ya kamata ku yi aiki ma al'umma samar musu ruwan sha samar musu makarantu masu kyau da kujeru masu kyau asibiti da kyau eh, likitoci ga sunan kuka ƙi amfani da wannan kuɗin kuka zo ku yi amfani da shi don biyan buƙatan kanku wallahi ba za ku je ko ina ba wallahi ya kuke mu mu dauki wani abin jarrabawa ce na dan lokaci ne wallahi dan lokaci ne za ta wuce sai yasa ni garau nake ba na jin wai wani da aka sanar wai zai da kace sai ya faɗi ni ko zai na milke in faɗi akan me shin wai da ga gabaki ɗayanta a hannun wa take ne bayan hannun Allah a hannun wa take kuma a'a kuma amsa ba ba kuma amsa ba ko sai mun koma tarihi mu koma tarihi a gurguje wallahi ba ƙaramin zalunci ba ne mutum ya yi ƙwace ka ce Allah ne ya ba shi ba to kana dangane zalunci zuwa ga Allah ko? imperialist colonist yan mulkin mallaka ba sun zo amurka ba suka yaƙe mu suka kwaci mulki suka ɗaibe dukiyarmu to sai mu ci Allah ne ba su don Allah Allah ne ba su tatar mogul da ya mamaye kasashen musulmi ga baki daya ya zuda jini ya kashe ya ɗaibe dukiya sai mu ci Allah ne ba shi wato Allah ya da zalunci kenan ko mutum ya yi fashi ya yi kwace wai Allah ne ya bashi wai wani malami har walima yake yi wai yana walima to ka jira ka jira za ka yi waliman bakin ciki insha Allah ka jira kuma wannan ba ta sunan walima ne ma ba ta sunan walima ne walima muna cin zaɓe ne a shari'a musulunci eh ba magol tatar arunan da suka taso daga ƙasar china sai da suka mana dukkan ƙasashen musulmi a iraki sai da jini ya gudana kamar ruwa abin da aka zo da aka karkashe mutane suka kwaci mulki suka ɗebe dukiya littafan musulunci waɗansu yanzu sai dai ka ji reference cin a littafi na kaza amma babu shi an jefa shi a ruwa dubbai babu su suke wannan zalincin sai ka lokaci Allah ne ya ba su Allah ne ya ba su wato kenan ana siffanta Allah da zalunci ko bayan ya ce ya haramta ma kansa zalunci ya sa ya tsakanin haramun ne kuma ka ce wai Allah ne ya ba shi yanzu ba dan fashi in ya je fashi da makami ya samu dukiya sai ka ce Allah ne ya ba shi ko yanzu wannan a da Allah ke cewa wa ma ta sha'una illa an yasha Allah wa ma ta sha'una illa an yasha Allah an amru taqwa wa amru al-maghfirah Allah yake ko kun so yin abu ba za ku iya yin sa ba sai Allah ya so yanzu mu ce ya je zina sai ce Allah ya so ko ya je shagiya sai ce Allah ya so ko in yi luwadi sai ce Allah ya so ko Allah mutane ba san Allah ba ba san a mashiya din ba su sani ba Allah ya sani ba yasa suke dangana ma Allah zalunci suke dangana masa alfasha alali ya tsarkaka da wannan in mu bai zalunci zalunci ya karbi mulki to yayi abin da Allah baya so ne ba za ka ce Allah ne ba shi ba don Allah ya haramta zalunci abin da ya haramta kuma zai dauka ya bayar da hannunsa wai ga hankali dai Allah ya haramta zina sai ce kuma ka je ka yi da sona wannan wai mummunan fassara da ake ake abin nan ne kan wai mummunan fassara ake abin nan fir'auna ai yayi mulki ko ta yanzu kenan sai mace Allah ya ji wa fir'auna mulki ko ko ya ba shi dama ya zalunci ko hmm. kawata waɗannan malamai masu irin wannan fassara ku ko ba makaranta ku ne malamai suke fassara mulki irin na zalunci abu ne ko da Allah bai yarda da shi ba zalunci kuma sai ka ce wai Allah ya yarda da shi to wani za mu ɗauka shi da Allah ce bai yarda da zalunci ba ya haramta wa kansa zalunci kuma a lokaci guda ka zo ka ce wai ya yarda da shi har ma ya bayar a'a abinda Allah yake yi shine zaɓi yakan baka ga mai kyau ga mummuna ga zalunci ga adalci kai sai ka zaɓi wanda za ka yi wanda ka ɗauka shi za a maka sakamako a kai in ka zaɓi adalci ka yi adalci a saka maka in ka zaɓi eh, zalunci tunda Allah bai son sai saka maka a kai in ka ɗauki adalci kai gaskiya Allah yana so ya saka maka shi iyakar kanta gare ta ce fasarar ga zina ga aure in ka gada ma ka yi zina ka gada ma ka yi aure in kai aure kana da lada in kai zina kana da ne laifi sai a saka maka a kai in ka yi zina da Allah bai so a saka maka in ka yi aure da Allah yake so a saka maka ke kenan amma ba za ka ɗauki laifi kuma ka dangana ma Allah ka ce wa shi ya shi ba tir da irin wannan fasara tir Allah ya zalunci ne wannan fasara Allah ka tsare yanzu. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كتي دون الفاحش الله يا حرمتها da na fili da na ɓoye kaji da magudin da aka yi a fili da na ɓoye duk Allah ya sani ku je ku duba bangat jaridan bangat ku ga abin da ya faru duk an fitar da shi ku je ku duba ku je ku duba wani gurin asalin abin da aka yi rijista uku ne amma amai da shi dubu an mai an bai ma wani kuma ma'aikatan anin suka yi su ne su ne su suka yi saboda menene bright bright su suka yi amma sha Allah da ku girbi wanda ka shuka da ku girba Allah da ku girba Allah da ku girba inna rabbaka lilmisal Allah yana nan yana jira ba talakawa ba sun fito sun yi zabe sun nuna ga ra'ayinsu kuka canja musu saboda kun samu kudi da ku jira ku jira mutanen bauchi Allah saka muku da alheri mutanen dutsen tanshi Allah saka muku da alheri Allah an yi kara Allah sun yi kara mutanen dutsen tanshi Allah muku albarka Allah muku albarka ɗalibai na maku, Allah muku albarka ɗalibai na ba na hakika gara mu rika dan exception muna istisna'i Allah ya muku albarka kun cika dalibai na hakika kun cika yaya Allah ya Allah muku albarka abun duniya da dauke muku idanu ba Allah Allah ina ina alfari da ku Allah ya muku albarka Allah ya hada mu gidan aljanna Allah ya kunyi komai duk abin da ɗalibi ya kamata ya yayi duk abin da ɗaya kamata ya kunyi Allahi ko amma mun bar mu Allah mun bar mu Allah kuma ba ku yi tashin hankali ba ba ku yi faɗa ba kuma Allah da ikon sama duk hayaniyan da aka a cikin gari wala ba ita dutsen tashi ba ko ɗan kaza ba a kashe ba kai hatta waɗannan dabbobin da suka fito don suna murna suke kashe kansu kasu an kashe mutane sama da sha biyar a cikin garin nan kan murna shin aiki gawa ai hana a fito ai murna suka yi kaga ba kashe kowa ba amma nan sai aka basu suka dinga murma ma kansu cikin su wuka da ku aje ku gaya ma Allah me yasa kuka kashe kanku a shari'ar musulunci in ka ci zaɓe ko ka samu abin da ranka yake so Allah ya baka kama same ta hanyar Ya aka ce ka yi Su da shukur. ka fadi kai sujjada ko kana da alola ko baka da alola ko kana kallon gabar ko ba kallon gabar ko ka da kai sujjada haka Allah ya ce ina ne aka ce ka zaga gari kana ihu kana kwacen waya kwace wayoyi kwace kuɗi sara kuma aka bar su ka bar su saboda suna ta su wannan ne da suna ta sun wannan sun sha kula sa ɗiban kan mutane yadda suka yi to mu alhamdulillahi dutsantar shi ba da ya haka waɗanda ma suke ɗan zagawa titi suna wannan murna ba sa shigowa ta nan lungun can titi mutum ya shigo mana ah, ai wallahi wallahi ba ɗan iskan da ya turkari masallacin da muhirin duwan kashe mu wallahi babu shi sai za duk iskancin su a bakin titi kai wannan ba wanda ya zo wai wani wawa ya ce wai wai an kira gidan mala idris wai da kare sha ni a kan ne a matsayina dan najeriya ba ni da yancin in ce ga wadda nake so kuma a zaɓe shi ban da wani yanci a ce to kuma ka zo ka auka mani yin kyale ka sai za wala ni ba wanda ya zo kusa da gidana ko ba ma wannan labarin ma in kuma ka gada ka gwada ka zo ka in ka gada ka gwada ka zo ka shi nan muna nan ka zo ka a kai wai wani malami ne na jiyo sun je gidansa suna kwankwasawa kare ya san gidan zo ka kwankwasa don Allah zo ka kwankwasa ga gidan ni ba na ni iskanci a ah, ni wallahi a shirye nake shine gaskiyar magana ba wanda zai zo dan na zaɗi yancin da ƙasa ta bani wai kuma zai ce wai wai dai wai dai kwankwasa gidana ko dai zo da bikin masallaci na wai yayi murna dan ya bata mun rai da Allah gobe ka zo su ma ba saba gwadawa ba ma fa duk iskancin zakiki suke ce wallahi ba wanda ya shigo nan su aikar ya san gidan mai babban sanda su zo mana wallahi su zo su abauci ne ya ce waya zo gidana ya zanga-zanga abauci? ina ina ina wannan ƙarya suke wallahi ba dai abauci ba sai dai a wani garin shin zaɗen da mutanen bauchi ma suka fito Wa ya karba baganan wa suka ji ka tambayi duwar suke zaɗen kuma ni na zo gidana har kewaye waye da turu a kewaye to waye da turu waye da zuwa gidan nawa wani ina ta ba wai waye ne zuwa gwamnati wallahi in gwamnati ne ta turo ta turo ta turo a zo Allah sauwaka ko kuka ce ko yana da yancin zaɓe abin da yake so to mun zaɓe mun da muke so iyaka a yi magudi to ana yi wa Allah magudi ne A yi muna da yanzu akwai sitar guda takwas wanda ba yi zaɓen nan da su ba me yasa ba yi ba kotu ba kotu ne ta kwace ba to shi ke je akwai akwai takwas wanda ba shiga zaɓen nan ba saboda an yi maguri aka kwace aka yi zaɓen su lokacin su bai yi ba to shi kenan mu je akwai saura bayan tiya akwai wata caca 99 days positive one day for the owner kwana 99 na ɓarawo ne kwana ɗaya ne na mai kaya in ya kama ka shi kenan ko ba ka bane to aje a mu ba guyen mu tana nan da ƙarfi wallahi ba ina no compromise ba mu ga mu muna kida muke wallahi tala na kida muke ba na abun duniya bane in na abun duniya ne ni ma dan iya zuwa in kwanta in yi lambau in ci na ci waɗannan ƴan iskan malaman ma ci yana fi su ci ma tamamuna idan al'umma ne mu ku nan muke son a baku haƙƙinku sama muku ruwan sha mai kyau mai tsafta ƴaƴanku su daina zama a ƙasa suna karatu asibitin ku a sama muku likitoci da magani in ka gama aiki nan take a biya ka haƙƙinka amma ka zo ana maka biyan mugunta dan gratitin da ka iya sayan gida ko ka kama sana'a an zo ana ma biyan mugunta ka karɓa ba ka san ma da kai da shi ba biyan wulaƙanci Allah ya bauchi an muku asara shugaba na gari an muku asara amma ba komai Allah yana nan ku ya kuri ku ya kuri inna rabbaka labil mirsad ku ya kuri lokaci yana zuwa ko da ranmu ko ba ranmu za ku gani Allah Allah Allah bai da zalunci ba wani iri Allah ko wani iri ne fa yawa wani iri ku ya kuri yawa ba matsala a ciki jarrabawa ce dama ita ita ƙarya dama ita ita take samun guri ta zauna daga baya ba وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ألا كجسكيا تازو قريا تاجمر مشي تو دا da da ne farko kenan ƙarya ƙarya ta تزونا samu guri ta zauna ta wa ja alhaqu sai gaskiya ta zo wa zakal batil hi ƙarya ta kawai kuma a ji kunya kuma to wallahi haka ne sai sa ni iyali ta karfafa mun gwiwa radda aka sanar sai ta ce malam ina ganin fa Allah na da hikima fa nace yana da shi mana Allah ka tace nace yana da shi mace me kika ganta ce a ita tana ganin waɗansu za su yi dariya su yi alfahari su yi izgili daga ba kuma zo su yi kuka kuma haka da aka duniya take tafiya dama ƙarya ita ke samun guri ta zauna ta dararrashe ta ga kamar ta ci nasara ina wa ta humullahu min haisu lam ya ta sai Allah ya zo musa inda ba sa zato ka gani ko يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fatabiru ya ulil absar kaji in ta kai wa mutum zai rusa gidansa da kansa ayabu ya ɓaci har ta kai ma damuwa da bakin ciki mutum ya rusa abin da ya gina da hannunsa ai abin ya kai ƙwaloluwa haka Allah ya ce fatadiru masu hankali ku sai ku yi hankali ku yi tunani haka al'amarin Allah yake ku yi haƙuri sunnan Allah haka take a ban ƙasa kuma ku sani duk da manzon Allah ya yi kun san saba'in da tara bisa ɗari cikin ramadan ya yi su kuma ya ci nasara sai sa na ce wala mai godiya ma Allah ga ramadan ya shigo an yi zalunci ga kuma ramadan ya zo lokacin amsa addu'a lokacin lailatul qadri watan da aka saukar da alqur'ani watan lailatul qadri watan itikafi kai kara wurin Allah yanzu zai karba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba eh. ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li falyastajibu li wa li'minu bi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya ce manzala idan bayana suka tambaye ka ne a nesa nake ko a kusa duk lokacin da su kira ne Allah ce ga musu a kusa nake ina ji su amsa addu'a na da amsa addu'a su Allah mun amsa addu'an ka mun imani da annabin ka mun imani da littafin ka mun imani da sunnan ka muna suna annabin ka muna bauta maka kai kadai ba ma da karko Allah amsa addu'an mu mu ba ma tsafi ba ma shirka kai kadai muka imani da kai Allah amsa addu'an mu Allah ce ku imani da ni ni kadai kar ku hada ni da wani kar ku mun shirka wallahi mu ba ma shirka ma Allah ba mu yi da tsafi ba ta Allah amsa mun dade kun dade kuna sallah ko to shi kenan ashe ku yan gari ne waɗannan waɗannan kai malam ya karantar da almajirai wai wai wai wai a'a ashe yana da magada rabbi la du'a ukun. فقد كذبتم فسوف تكون لزاما kana almajirai na duk inda suke daban suke wanda na bar magada su mana abdulmaliki ban haɗu ƙarya kake ƙarya kake ni ban haɗu ba ƙarya kake ban haɗu ba yawa yana so in rusa ni yana so in rusa ni eh, eh wani haɗaɗɗe to ni ban haɗu ba kai ƙarya kake yi ni almajiri ne da hulata da rigana nawa ne kudinta mujiri ne <laughs> eh. wala duk wata alfahari ya halaka inna Allah la yuhibbul inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san alfari mu ba mu alfari sai sa mumini idan ya je yaki in ya ci nasara baya alfahari in aka ci nasara a kansa sa ba ta mutuwa sai sa yanzu mu gwiwar mu bata mutu ba wallahi mun san mun ci nasara wallahi mun san mun ci nasara wallahi tallahi mun ci nasara لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الإيمان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل karatun سنة ba za a sashe duk wani gidan rediyo na na jihar nan ba sai dai facebook ku bari za mu za muku na yamma eh mala tura na yamma eh, banda na dare والخوف والجوع ونفع والأموال نعم والأنفس والثمرات آه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الله أكبر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر da mu fassara aya na kai shiru da mu fassara aya na daidai ku ji wallahi in ka banci ayan nan ba wani abun da zai same ka a duniya kai bakin ciki Allah ce wala wannakum Allah ce wallahi sai na jarrabe ku sai da rantsuwa fa ce wallahi ku mu'minai sai na jarrabe ku menene bi shay'in da wani abu min al-khawfi a sa muku tsoro a razane ku da ƙarfin mulki da ƙarfin sarauta a razana ku wannan ma jarrabawa ce kaji daya waljui ju'i tattalin arzikinku a kwace muku a yi amfani da ƙarfin dukiya ko gane ba ne a ɗebe muku dukiya a kwace muku a barku cikin talauci shi ma jarrabawa ne kaji biyu wani ƙasin minal amwali shine wal kai za ku yi rasa rayuka ma za a iya kashe wani a cikinku sabon mazala da yawa an kashe su amma duk jarrabawa ce wasu samarat 'ya'yan itace shi ma ku samu na ƙasu a tauye muku ƙarshe da ce menene wa bashirin sabiri Allah ce albishiru masu haƙuri Allah mun yi haƙuri mun ɗauki wannan jarrabawa wanda an samu na baƙin ciki da damuwa musamman wasu ta ku yi haƙuri haka duniya take yau in kai farin ciki gobe sai ka yi bakin ciki in ka yi bakin ciki sai ka yi farin ciki Sunan Allah ne ka ga manzo Allah da kansa annabin Allah sai da aka sa masa bakin ciki ne Allah ya a cikin suratul kafi fala allaka فَأَنَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا mashirkan makka suka keda da manzan Allah suka dinga masa izgili da ba'a da zagi suka keda da shi su ci mutuncinsa su walakanta yi da sabbansa izgili ko ina sai Allah ce masa yanzu za ka halaka kanka don ba su yadda da kai ba za ka halaka kanka bakin ciki ya kashe ka saboda bakin cikin ba su yadda da kai ba kaga duk wanda ya karanta wannan aya tunda manzo Allah ke masa tarsari ake masa gargadi to wallahi karka yadda kai ma dan bakin cikin wani abu wai har ya sa wai hawan jini ya kama ka ko wani haifatan shi karka yadda da wannan sunnan Allah ne a ban kasa wala sai an jarrabe ka ko kai waye jarrabawa ne shine zai nuna karfin imanin ka mumini ba a bari sa ba jarraba shi ba kuma gurgudan imanin ka gurgudan jarraba wanda za a yi maka sai sa maza Allah ya ce al'anbiya'u ashaddu bala'an thumma al-amsalu fal amsalu fal amsalu maza Allah ce wanda suka fi samun jarrabawa da girgizawa sune annabawa sai wanda suka biyo su wajen takawa suka biyo su wajen tsoron Allah ka kenan in kaga ana jarraban ka ka dauka kai mumini ne in kaga abubuwa suna so maka yadda kake so to akwai wani abu ka binciki kanka sadaka ku ɗauka wannan jarrabawa ne Allah ya sa mu ci ta ni na ganin mamunci Allah ne na ga mun ci jarrabawa Allah ya mun ci ni tun da daga ga Ramadan ya zo na san mun ci jarrabawa nan Allah ya mun ci jarrabawa nan wa lanabluwannakum حتى نعلم المجاهدين منكم الله أكبر والصابرين الله ce wallahi sai na jarraba kun gane wanda suke jihadi don ni suke gogar maya don ni mu gane su waye kuma masu haƙuri a cikinku yanzu da bai da hakuri tuni ya tafi malam shekara da shekaru malam an yi har yanzu muna son kaza muna son kaza da ya samu wato malam mu sassauta mana mu ma mu bi layi mana subhanallah da su sani ba ne Allah ya sani ba sani ba jarrabawa ce wallahi me son a tsaye da gaskiya wallahi wallahi kar ya dauka cewa wai abu ne mai sauki ba zai taba yiwa ba ba wani wanda ya zo yayi gwagwarmaya aka tsaye da gaskiya ya samu abin cikin sauki wallahi babu wasu sun mutu a hanya wasu da yawa sun mutu wasu an kashe su a hanya kan wannan gwagwarmaya ɗin musamman gwagwarmaya da azaluman masu mulki wanda ba sa Allah a gaba ba sai duniya wala an kashe mutane da yawa wasu an yanka su wasu an harbe su to amma da wanda suka yi siyan da wanda aka kashe suna ina dukansu su sun tafi kowa ya je ya fara girban abin da ya shuka in khairan fa khair wa in sharran fa shar la da ka biya kure Allah ba komai a ciki wani jaraba ma kaɗan ce tunda dai muna raye Allah kaɗan ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء نعم وزلزلوا الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى متى إيه، نصر الله نصر الله الله أكبر ألا إن نصر الله إيه، قريب الله يكفي am hasibtum kuna zato ne ku musulmai muminai an ta da kula jannata ku je cikin aljanna ko ku mutu ba gwagwarmaya ba wani abu kawai ku je shiga aljanna cikin sauki Allah ce bai taba haka ba ma ya'tikum masalan ladina khalaw min abin da ya samu al'ummomin baya ku a ce bai same ku ba eh me ya samu mutanen baya masalhumul ba'sa cutarwa tsanani ya taba su wadarra an gane tsanani da cutarwa da kiza ya zama 'yan bayanmu wa zilu aka girgiza su girgizawa kullum fitina fitina ta nan fitina ta nan fitina ta shi ne girgizawa aka girgiza su duk Allah da sanin sai hatta ya kular rasulu har ma manzon da ke tare da su shi wallazi na mawadar suke tare da shi su ce mata nasrullah shin yaushe ne taimakon da ya zo, kaga har annabin Allah bai da kasu yace Allah shi taimakon da ya zo kama alƙawari da mana alƙawari shi da shi ne Allah zai ce ala ku saurara inna nasarallahi taimakon Allah ku sai yake kasar dan adam da kosawa sai ga yayi addu'a yayi addu'a abun da zo ba annabi Musa malaman tafsir sun tabbatar lokacin da Fir'auna ya hana sallah ya na mutanen Masar sallah sai aka ce musa ya shiga ya umarci dukkan magoya bayansa a masar kowa ya shiga gida ya kama sallah لأن كنت تسر وجاء فرعون وليبك وقو دوكا قو تسر وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أن تبوأ لقومكما مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم حبلا وأقيموا الصلاة الله أكبر وبشر المؤمنين الله أكبر Allah ya ce wa Musa ka gaya wa dukkan mutanenka tunda fir'auna ya hana sallah a waje ya kwace masallatai ya kwace filaye ya ce ku shiga gidajen ku yi sallah ah, to fir'auna ya ce kasana ne fir'auna ya ce kasarsa ce ya kai faɗa fir'auna ya ce kasarsa ce duk filaye ya kwace masallaci ya kwace ke ta ku shiga gidajen ku ku yi sallah ba iyakar ta ba kenan ku sanya kowa ya sanya gidansa shine ya yi sallah wa qimu salata amma wa bashiril aiwa mu'mina da bishir wallahi lokacin hankali annabi Musa ya tashi shi annabi Musa ya san kasa ta Allah ce amma fir'aun ya ce ta sani ya hana sakat sai annabi Musa ya roki Allah وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون كاجيكو إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا كاجيكو وأموالا في الحياة الدنيا نعم ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم النبي موسى يا الله kabar dama da saninka da ikonka kabar dama wa fir'auna ya mulke mu da shi da kabinet ɗinsa su ne mala'u duk wani ƙawa na duniya yana hannunsu sun yi haka suna taɓar da bayanka da wannan dukiya da ita suke batarwa da ita suke yaudaran mutane ya ce ya Allah ka shafe dukiyarsu mana ko da mu samu sauƙi wasu duk alaƙulubin Allah ka tsananta musu damuwa da baƙin ciki a zuciyarsu eh? Allah ce annabi Musa ce ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba tukunna ba za su yi imani da kai ba matukan mulkin nan na hannunsu dukiya na hannunsu sun dauka su kai eh, sun dauka ka zaɓe su ne sun dauka su kake so suna ta cutarwa da kun san wannan addu'a da Annabi Musa yi malaman ta suka ce biyan bukata da yazo ba sai bayan shekara 40 qala qad utibat da'watukuma nan take da lokaci nan take Allah ce an amsa addu'anku an amsa amma biyan bukatan da yazo ba sai bayan shekara arba'in fir'aun yana cutar da su aka ce ku dai ku tsaya kawai ku ci gaba da yi to kai yanzu kawai don kai addu'a na sati daya na sati biyu wai so kake ga result Allah yana shawara da kai ne kai dai ka yadda Allah ce kai addu'a dai amsa an kai kawai ka dauka an amsa amma ta yaushe ne ne wai ba mu sani ba yana hannun Allah kuma ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون الله تقول كتسيكر كبي hanyar jahilai mabarnata kar ku bi hanyar su kawai ku tsaya nan kuma ga annabi Musa karshe a gaban Musa aka halakar da Fir'auna a gaban Musa a ruwa a walakance Allah ya اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ننجيك ببدنك لتكون لتكون لمن خلفك آية نعم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا عن آياتنا لغافلون الله أكبر Allah ya ce bayan an halakar da fir'auna a ruwa Allah ya ce al ma yau wato da muka da kai nuna jika bi ba da mu tsayar da jikinka ba zai rube ba ba zai halaka ba litakuna liman kalfaka aya dan ka zama darasi ka zama nesa mu al'umman da su har yanzu fir'auna ga wasu sana masa da ka je ka gani bai wajen shekara dubu biyu da wani abu Allah da iko yanzu zana na a ce ga wanda ya ce wa kansa Allah saboda giyan mulki wa qala ana rabbukumul a'la haka yake giyan mulki giyan mulki ya ce shi Allah ne ta yau gagawan Allah fir'auna a kesu ta kandare ta bushe ba wani Ta kaga wannan darasi ne gane hankali halai darasi ne saboda kan nan wannan nayi ne don in karba muku gwiwa kada ku yadda ku ta mutu mai gogor maya kafa gwiwansa ba ta mutuwa ku dai ku yi don Allah mu Ikilasi? ikhlasi yi don al'umma ne ba don damuwan kanmu ba wala mun kaga da mu ci nasara duk wani mutakabbiri sai mun ga bayan sa Allah mu dai ne don Allah kawai Allah zuciya ke kallo ba ba jiki ba ba magana ba ba cika baki ba me a zuciyanka dan wa kake yi dan damuwan kanka ne dan biyan bukatan kanka ki Allah ya sani kamar da na gaya muku in son ci ke yi ni ma zan je in yi lambau ne shiru duk abin da aka yi ce haka yake wallahi ne ma da ranci in ya so in je duk abin da Allah bai mun yamo kamar da su sun yarda su su ci Eh, ya gaskiya ne da abuja zan canci da abuja zan canci ba daga abuja ke kawowa ba zan je canci ni ma in sa a mawali in domin alkebba in saka na ɗan yi rawani in sa gilas ina zara idanu a ciki a barin ki ko ba shi kenan ne? duk abin da aka bada ce ya excellence ya yake ko ba ka ne? ni ma ci da ni shi kenan Ah, yanzu waɗannan ƙungiyoyin a cikin garin nan fanni kaɗai ne wadda aka ba shi wannan kuɗi na gina masallacin miliyan ɗari ban karɓa ba duk sun karɓa kuma su ne suka ja baki suka shuru duk abin da aka yi na su a wurinsu daidai aka yi daidai ne yawa makarantanku ba malamai ba wurin zama su a wurinsu daidai ne ku ba magani ba likitoci su a wurinsu daidai ne ruwan sha mai kyau babu daidai ne rashin fansho ya kudin fansho da wasu samu ba daidai ne wanda aka ƙi biyar su albashi a wurinsu daidai ne daidai ne duk a wurinsu saboda mene ne sun lasa to za su je gaban Allah za su je gaban Allah kuma dukansu dukansu waɗannan ƙungiyoyin billahi allazi la ilaha illa ku shaida ne kowa shaida ne ba wanda ya yaƙi don kawo wannan gwamnatin rabin na ba su yi ba da dukiya na da jini na da ɗalibai na mu muka yi kawo ta amma yanzu su ne suka iya ci su shafe baki da kuje ku saurari jarrabawa Allah ku saurari jarrabawa ku saurari jarrabawa wa alaikum salam inugu da ajiya an kashe zaben dai ni guda hadiya na ji har na kebe ma an inconclusive adamawa inconclusive to me yasa bauchi bai ba na yasa why na yasa lokaci lokaci duk kurɗa kurɗanka wallahi kana ƙarƙashin mashi'a ne na Allah duk iya ba da cin hancinka falala na kallanka lokaci ake jira ku yi haƙuri Allah ku hakuri Allah bai da zalunci ko bai gomba azzalimi amma da Allah yake kamar da maza Allah yake inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu wa umli lahum inna kaydi lahum na'am inna kaydi matin Allah yake Allah yake nakan saurara wa azzalimi amma ya kiyaye makidata in ji Allah makidan Allah shine kama shi yasa maza Allah yake cewa inna Allah la yumli lil zalimi Allah kan jirkita wa zalimi ya kai nan ya kai nan ya kai nan ya kai nan yana ga wai zai kai hatta idza aka zo har lokacin da sharab Allah bai kama shi manzo Allah ce lam yufulit in ya kama shi ba bai kwace ba shikenan an gama da shi ka Allah ta gana bil amsi sai ka ce ba taba yin sa ba haka Allah yake haka ku yi hakuri kar ku samu damuwa ba bakin ciki ku yi farin ciki Allah ku yi farin ciki ba damuwa a ciki Allah kar ku dauki damuwa balle kake da kai tashi hankali da wani tashi hankali ba naka bane yi addu'a cikin Ramadan kake yawa ba dai ka iya naka ba ka jefa an canja maka an zalunce ka abinda ka muryarka da abin ba ita bace ka bari Allah ya san abin da ke fili ya sa mu dai shine az-zahiru والباطن شنو shine wal al-awwalu wal ya masa yan sanda suka yi ya sani abinda suka yi ya sani ko gane ne, ya san komai da kwamishinan suka yi ya san komai komai ake Allah babu da ya sani yana kallo ta ne kawai ake jira kaga zafi ya kuri Allah san komai ah, mu ma muka sani balle shi mu yan adam da ba san gaibu ba ai mu muna amfani da zahiri ne da Allah ya san gaibu ko cikin kasa ka shiga shi ka shiga kai abu Allah ya sani يعلم خائنة الأعين وما وما تخفي الصدور كيف تأذن أنك يا الله سندس دليل بسكي ya san dalilin sa kai in ka kalli wani kai haka ya san dalilin sa kai da gome a ciki Allah ku ya hakuri da Allah wannan yana karba muku gwiwa ne fa yawa sa sake jin wani yayi wani raki ba na so a cikin ku amma Allah ya muku albarka mu je karatu yayi na'am fama hanu lima asa yawa نعم في سبيل الله نعم وما ضعفوا وما استكانوا كاجي والله يحب الصابرين الله اكبر والله يحب الصابرين آه تقول يا منا بابا غما فسر آيان بابا غما منا هم الله يجي annabawa da ياي ya تاره دشي ده da shi da almajiransa da bayan Allah sun yi yaƙi don a tsaye da gaskiya don Allah sai Allah ce ne wa ma da uku ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su yi raki ba don me lima a sabdan wani abu don an jarabe su ba su yi raki ba ba su yi tsoro ba gwiwarsu ba ce nauyi ba sai Allah na ce wallahi busar Allah yana son mumine masu haƙuri akan an an cutar da su ba zai sa su yi raki ko su koma baya ba sai sa na ce muku no goyin ba no goyin ba no goyin ba yawa kenan yawwa ya kun ma aqulu lakum wa ufawidu amri ufawidu amri ila Allah Allahu akbar da sannu ka taskuru na ma kula da sannu za ku tuna abin da nake gaya muku amma dai wa ufawidu da amri ilallah na mai da al'amari na zuwa wurin Allah kuma kuma yadda al'amarin ku zuwa wurin Allah wallahi duk wanda ya mai da al'amarin zuwa wurin Allah Allah ya ishe shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu shikenan lokaci ma yayi mana za ka karanta mana tambayoyi zo karanta mana eh tambayoyi mana ah, ba ba ma lokacin tambayoyi to kun ji karatun ya ma cinye dan lokacin tambayoyin to da Allah duk wannan da za a yi kara tura wata tasha ta karamar tasha kun gane a tura shi facebook youtube ko kuma freedom na jigawa ku tura su su ba su da matsala an gane wannan yawa tura wannan shi karatun yamma shi ne wadda amurka saka wannan gidajen rediyo din an gane wannan na yamma yawa lokacin yunwa ma ta dame mu yau da mutane subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika